Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Al'ada da addini na taka muhimmiyar rawa wajen tsara rayuwar ɗan adam a doron ƙasa. Ita dai mace an fi danganta ta da zaman gida. don ko a zamanin yau da mata suke fita aiki idan ta dawo gida hankalinta na karkata kan al'amuran cikin gida sannan a duk sa'ad da aka ce akwai wata bukata a cikin gidan zuciyarta ba ta samun natsuwa har sai ta samu mafita yau shirin ciwon ya mace zai yi duba akan wasu abubuwan da suka kamata a kiyaye don tabbatar da cewa mata suna samun na kansu ko da ko ba za su fita daga cikin gidajensu ba wai shin a tarihin bahaushe mata suna da hurumin yin sana'a me yasa lamarin ya sauya kuma ina mafita waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu taɓo a cikin shirin tare da hajiya fatima muhammad watara wacce aka fi sani da malama dangana malamar addini 'yar kasuwa kuma shugabar makaranta daga ƙasar ghana da kuma hajiya sa'adatu ala kurawa malamar jinya mai ritaya kuma mai aikin taimakawa al'umma sasantawa ga kuma taimakawa mata daga jihar kano to sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace to hajiya sa'a kasancewar kin taba aiki tare da mata kuma a wani fanni da yake kasancewa babban kalubale kamata matsalar haihuwa da dai sauransu ko za ki iya gaya mana irin matsaloli da suke zuwa da shi na farko kuma ko akwai dalili da waɗannan matsalolin suke tasowa kwarai da gaske akwai su saboda za ki yanzu kamar alal misali kamar kin yi kamar zubar haihuwa kin ga maganin ta kyauta ne amma sai ta ga sau da yawa idan kika ce da mace ba ta lafiya ko jini ya ɗan yawa dan ko mace wannan sai ka ga cewa ba ta da kuɗi namijin ba zai iya ba ta ba sai ka ga cewa ta yau sai ta haƙura ta zauna ta ta kama kame ko maganin hausa mhm. ko kuma cewa ba ta zo a ciki sai zama cewar ba ta da kuɗin ruwa kuma mhm. mijinta kuma bai ba ta ba sai ki ga cewar bata samu ta zuwa ta ne ya faru sati ta za ta fi lahi abin da ya sa ba ni da kuɗin babur ne ko da mota wanda zai kawo ni rashin abin yi kenan rashin abin yi hmm. malama fatima mace a tun zamanin annabawa da sahabai da manzannai an samu mata suna sana'a kuma su ba su hana su sana'a ba saboda a wannan lokacin nan da mazan da matan duka ana tsoron Allah to amma yanzu abin da ya sa matanmu na ghana yawancinsu yau idan suna sana'a suke ɓoye ma mazajensu dukiyansu suke hidima da iyalinsu majority ya fito ga halin da mazan ke nuna ma matan amma ba haka ba mace mai saukin lamari ne mace mai saukin kai ne ce mai tausayi ne ke sa tana iya tana sana'a tana cin mamijinta tausayi da iyalinta to amma ya kai inda ya kai yanzu idan mace tana tausaya ma wasu mazan shi suna ga bata san abin da take ce kaga shi ma ya rike abin da ya samu bai so ya cire ya tema Hajiya sa'a yanzu an samu wayewa fiye da da kuma ilimi ya wanzu fiye da da mata musamman daga arewa da da ake gani ba a ba su dama su karatu su yi aiki lokaci ya sauya abubuwa sun sauya mata suna samun damar duk da cewa kin bar aiki a wannan fanni yaya al'amarin yake yanzu mm, to alhamdulillahi amma dai gaskiya ni a nawa ganin mm-hmm. wato a da mata sun ba sa hmm. wahala ki je ki da mata ba sa sana'a kin ga bani yanzu alal misali da akwai dinkin adare kullun nan haka sai daga duk muriya sai a biya a ta karbo in za ki biki ko za a wani abu sai a je a ce a ba za a ba da gobe eh wanda kika iya sai a kare ki wanda babu kiya ba a gidan kuna taruwa sai ki ga nan an yi mu biki ce adan biki ne dinkin kaya ne nan zai tafi aiki kayan ki mhm. akwai inda ake dausayi din nan ba abin da sai sai shirin duwatsu mhm. duk da aikin su kenan mhm. wani shirin duwatsun nan wata ta ba wata ta ba ta ba sai a aika a je a karɓo a karɓo sai ku rarraba a juna ko ku zama sai haɗa a ba mutum ɗaya sai a ba sai a ba ku kuɗin ku. Hmm. to ki sai yanzu yake faruwa. yanzu mun dogara akan aikin gwamnati. kowa so yake iji ofis zauna ya yi tara kowa yana da sana'ar gidansu duk in kika duba garin na kaf kowa da sana'a gidansu duk kai ɗan kano kana da sana'ar ta gida ku ta gado amma yanzu sai kai kai ka duka fa ƙarfin wannan. kai baka sami aikin gwamnati ba kuma ka zo ka zauna abin a gida a zaune in sai yawon gulma matan da yawa za ta cewa suka shiga cikin wahala masu kuɗi da suna aiki amma suna aiki ko kuma suna sana'a ba sa dogara albashi ne da mhm. abin da mutum suke ba su amma talakawa Malama Fatima misali a ce mace za ta yi aure sai mijinta ya ce ba za ta yi aiki ba. To musulunci dai bai ba da dama mace ta saura gida ba tare da tana motsa jikinta ba. Tun da shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai auri matansa uwar gidansa first lady na duniya duka baki daya. Nana Khadija tana da sana'a amma dai aure ta bai hana ta ba. damar ta ci gaba da sana'anta kuma sana'an nan ya taimaka ma musulunci ba manzo Allah ta taimaka ma ta doki sana'an ta taimaka ma musulunci manzo Allah kuma ya doki arzikin kuma ya gina musulunci yasa bai dace namiji idan mata da zaka aura tana sana'a don za ta shigo daki ka hana ta ka ce kar ta yi sana'a ba a cikin rayuwar yau kai kaɗai ba za ka iya ka duba mace ba balle misali kuma iyali da su zo su karu shi yasa a hana ta ka ta yi sana'a dai bai dace hajiya sa'a Ina jin gabo, ana misali kina zaune. Shekaru sai ba wata biyar ta zo, sai da a cikin ƙauye ta ta zauna. Mm. Ƙauye ba, in ta zauna, ta ba ɗan sa tare, rufe, wannan na kama ɗin nan. Mm-hmm. Tana kasa kaya, kan kwana biyu sai ta koma babban tire, kan kwana na uku sai ba kaya zama ƙato. Kamun a ce rage wata biyu sai ga ta kafa tebur. To mu me yasa an saka namiji lalacewa? Babban tambaya. In sanin ciwon kai da cewa da rufin? sanin muhimmancin wannan sana'a da za a ce to wannan ta ce me za ta samu a jiki wannan dan sana'a ne za a yi wasa ne to wasan sai zama gaske to raina sana'a ina damun mu kuma a soyi sai akwai bakin ciki za ki ga kin buɗe wajen sana'a sai a ta cin bashi da me shi da mara shi za ta ci bashi kina tambayar kuɗin a hana ki karewa mai gyaɗa zuwa ya sai a ci bashi in an tashi kuma ki rinka tambayar kuɗin ƙarshen sayar ya ɓaci. mafita. bakin ciki ne ba ba ka da shi ba ne. Na dawo gare ki malama Fatima wani irin tasiri sana'a ko aiki ga mace yake da shi a zamantakewar aure da kuma iyalin baki daya. Eh, idan mace tana sana'a cikin aure tana taimako sosai. domin yau na farko cikin sana'anta zai rufa ma mijin asiri ba a sanin wani hali yake ciki kamar wurin ci da sha da sutura mace na iya ta rufe asirin wannan wasu ma har kudin ɗaki suna iya su fiya. wasu ma suna da arziki suna iya su gina gida da sunan mazajen na ciki ba a sani kamar ba mijin nan ya yi gini ba wasu ma suna mutuwa iyayenmu da dama ganaga, ga sun mutu da takaici arzikin da ta samu ta dauki ta bashi ya gini kan kasa ya sake aure ya hayyafa kan kasan yau arzikin ai ya zama nata da shi nawa kenan su duka tun wurin nan iyalinta nan suna da she fiya da wancan iyali amma yau yana gwada cewa kamar ba ta da komi ma cikin arziki amma albarkan aure yara ba su damu shi kuma a raba ma kowa da kowa. Hajiya sa'a. Za a iya shawo kan wannan matsalar? Ƙwarai da gaske. Ta yaya? Ki da jin nauyi ne sanar. A dan ta a nuna mata gaskiya. Mhm. Duk wanda zai je a shirka irin shi. Ya mhm. kawo kuɗin sa ya sa ya ɗauka. Amma kuma duk wanda ya miki magana zai ci miki sana'a ga abin da haka ne ya shirya saboda ba shi. ko ne sai kika bude da ban jaji ki ido kin dauko kabila na jinsu ka auren ba sai an karya ki kuma da gangan ake so amma idan aka samu wani ka zo ka zauna to amma fara shi ga kaya mhm. amma ba da Allah ki haɗin ba bashi wanda yake so ki nake zuciya ki kaya da kuɗi ya baki hmm. wanda baya so ya haƙura hmm. Mai sauraro a nan za mu dasa aya a shirin ciwon ya mace na wannan makon. sai a tara da mu a cikin wani shirin a makon gobe. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hawwa'u Abdulkarim daga kasar Ghana. Sai kuma bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Hurawa da Malama Fatima Muhammad Watara. Da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.